وأحاط بما في كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna wannan safiya ta ranar Lahadi a shida ko ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne ishirin a ah, sha shida ga watan ah, march miladiya ah, dubu biyu da ishirin da biyar gamu a wannan masallaci da ke ciki wannan makaranta ta ibn sha'ib al-islamiyya domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa da kowace safiya daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana ah, jiya mun kai karshen sura ta 72 suratul jinni ya nuna a yau da yarda Allah za mu tashi farkon suratul al-muzammil wato sura ta 73 kenan wanda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وضعا وأقوم قيلا نعم wannan ita ce yake cewa suratul muzammil ita ce sura ta saba'in da uku kamar da muka ambata a cikin tartibin mushaf amma a wajen saukowa to tana cikin wayanda suka fara saukowa na kusa-kusa wasu suka ce ita ce ta uku ga saukowa wasu kuma suka ce ita ce ta hudu wayanda suka ce ita ce ta uku to suna ganin cewa sura biyu ne kawai suka riga ta saukowa wato suratul alaka da kuma suratul muddassir wadda ke nan ta yi baya wasu kuma suna gani a'a ita ce ta hudu domin suratul alaka ta riga ta saukowa suratul mudathir ta riga ta saukowa suratul nun wal qalam ta riga ta saukowa to tsakaninta da nun wal qalam ake jayiya wace ce ta fara saukowa ayoyinta aya 20 ce kawai a wajen kufawa wato na al kufa kuma amma a wajen basariyuna to tana da aya 19 ne Ah, amma alhijaziyina su kuma sha takwas kenan dai akwai sabani tsakanin ƙura'u adadin ayoyin ah, wasu na ganin ishirin ne wasu na ganin sha tara ne wasu na ganin ah, sha takwas ne jimhurin malamai majoritinsu sun tafi da cewa gaba ɗayan wannan sura kwata-kwata daga farkon ta ƙarshenta duka ya sauko ne a cikin makka kiran kamiya hijira misali mm, ibn kathir ya ambaci da cewa sura ce makiya ba tare da ma ya kawo wani waton uh, togewa ba cewa akwai su ayoyin da ba ciki ba ya tafi akan cewa kawai da yin sura sura ce wadda ta sauko a garin makka gaba daya waton sura ce almakiya alhalisa. Uh, wasu kuma suka ce a'a sura ce makiya amma ban da wasu ayoyi guda biyu imamul qurdabi na cewa gaba ɗayan tamakiyya ce a maganar imamul hassan da ikirama da ada da jabiru abdullahi ibn abbas da shi da katada suka ce makiyya ce in ba ayoyi guda biyu ba wai na ayoyi guda biyu da suka ce ba makiyya ne ba su madina suka sauka su ne inda Allah ke cewa wasbir alama kuluna wa hajurhum hajaran jamilan wa zarni wal mukaththibina ulin na'amati zuwa karshe wai na ayoyi guda biyu suka ce to su sai madina suka sauko to amma dai waccan magana ta fi zama daidai cewa gaba ɗayanta a makka ta sauko asalab yana cewa makiya ce in ba aya ta ƙarshe ba wannan aya mai tsawo ta ƙarshe wannan sura to ita kadai ta suka ce ita ce ta sauko madina in ji imamu salabi shi kuma su amma dai duka dai mu koma dai magana farko cewa gaba ɗayanta ta sauko ne a garin madina a garin maka kenan makiya ce gaba ɗaya a shek ibn ashura ya fada a cikin mulakas abin da ya fada ya ce al'itikan cikin littafi itikan na imamu suyudi yana cewa inna istisna a ƙaunahu ta'ala waton togewar cewa inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adana min sulusayil laili ila akhir sura cewa ya sauko ne a garin Madina ba Makka ba يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها قالت نزل هذه الآية بعد نزول صدر السورة بسنة عائشة تكي cewa wannan aya ta sauko ne bayan sura ta sauko gaba daya a waton farko farkon shekara sai ya nuna kenan a makka ta sauko domin cewa shekara ko da shekara ka ƙara da saukowar wannan to lokacin duk ba yau hijira ba duk ba a yi hijira ba sai suka ce to gaskiya wannan maganar dai a takaice suran nan ta fi inganta cewa gaba ɗaya ayoyinta sun sauka ne a makka babu aya ko ɗaya wadda ta sauko a madina wannan sura ababin da ke cikinta abin da ta kunsa ta kunshi ababe da yawa daga cikin su ne abin da tafi yawan magana tafi yawan magana ne akan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakuri ba shi hakuri ba zuciyarsa lallashi da lallashin zuciyar manzo Allah kuma tana nuna muna kima da daraja ta alkur'ani domin ta magana game da alkur'ani sosai ta nuna muna daraja alkur'ani kuma tana shiryar da muminai cewa su yi ayyukan da zai daga darajar su kamar qiyamul laili, su yi ayyukan da zai daga darajar su zai gyara musu halayen su kuma surar tana tsoratar da arna cewa za su haɗu da mummunan makoma idan ba su tuba ba akan kafircin da suke yi sannan surar generally tana tunatar da muminai game da abin da ya shafi ran tashin kiyama generally da muminai da arna gaba daya tana musu bayani game da abin da ya shafi ran tashin kiyama tana tsoratar da mutane tana tunatar da su a tashi-tashi hankula da fitintinu da musibu wayanda ke cikin tashin kiyama sannan kuma a wannan sura tana goda muna tausai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don shine mai shari'a tausai na Allah mai girma da daukaka don shine ke da shari'a shi yasa in zai kawo shari'a sai ya dan dibi yanayin mutanen da za su yi wannan aikin in yake ga wata doka to sai ya diba shi dokar mutane na iya amfani da ita haka in manzo Allah zai kawo to duka akwai wannan a cikin wannan sura muna ganin haka wato ana kokari a sassauta muna kenan Allah ka sa mu gani Allah ya bude wannan sura da cewa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ke lullube wannan kuma ya faru ne a farkon wahayi da wannan ya ayu halmuzammil da ya ayu muddathir suna magana farko farkon wahayi ne duk da iqra bismi rabbikal ladhi halaka ta riga su sai da wayancan suka sauko sai wannan ya sauko domin iqra bismi rabbikal ladhi halaka magana mafi kyau su ne ayoyin da suka fara saukowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wayannan ayoyin guda biyar na farkon iqra to daga baya sai an ka samu fatara wato wahayi sai ya tsaya aka dade aka dade wahayi bai sauko ba so a wannan lokacin har arna sun fara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin sai ya kishi to daga nan wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mala'ika jibrilu sai ya bayyana a wajensa sai ga mala'ika jibril sai manzo Allah ya hirgita to da ya hirgita sai ya taso yayyo gida inda matarsa kun san matarsa mata ce mai hankali sosai da gaske ita mamar fadima hadiza sosai ya zo wajenta sai ta yana zuwa sai kike mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku ni dassiruni dassiruni ku ni ku ni don naga wani abin da ke tsorata ni sai ta zo ta ɗauko kuma tuwafi ta lullube shi so a wannan lokaci ne Allah sau komai da wannan ya ayyuhal muzammil ya kai wannan da ke lullube ba abun tsoro ne ka gani ba ba wani aljani ne ba mai tsorata ka a'a mala'ika ne Allah ya turo maka da wahayi domin ka haskaka duniyan nan ya ayyuhal muzammil ya kai al muzammil wanda ke lullube wanda matarsa ta lullube don jin tsoron abun da ya gani ba wani abu na ba mala'ika ne ka gani kuma mala'ika wanda ya zo maka da alkhairin duniya da na lahira da za a baka umarni guda ne shine kumin laila tashi cikin dare kana ibada illa kalilan in ba kadan ba tashi ka kama ibada cikin dare Allah ya shar'anta maka ibada ka je ka yi ibada ka yi kiyamun laili Ka yi karatu alkur'ani a ciki ka yi salloli a ciki ka yi zikiri a ciki a wannan daren domin wannan tsayuwar da za ka yi Allah zai kara yarda da kai bayan haka Allah zai baka nasara sai ya zama aikin ka yana tafiya kamar yadda ake bukata saboda ka zama mai da'a ga ubangijinka Allah to ka ci gaba da ibada cikin dare ya wani lokaci ya zaka yi sai Allah ya yi masa ishara yadda zai kasawa domin ya danganta wani lokaci mutum zai ji nishadi wani lokaci kuma sai ya ji babu nishadi to shine sai Allah ce masa to ga yadda zaka yi nisfahu koma dai ya zama rabin gaba dai bacci kake yi rabin kuma qiyamul layli kake yi ka kasa daren kashi biyu kenan a kusmin minhu qalilan ko kuma ka dan rage daga rabi kadan sai zama qiyamul layl dinka bai kai rabi ba kenan kayi bacci kila wato uh, uh, kashi 60 uh, cikin 100 kayi bacci kashi 40 kayi qiyamul layl kaga qiyamul layl dinka bai kai na baccinka ba yace to kaga shine awin minhu qalilan kenan auzidi alaihi ko kuma ma ka kara ka kara bisa ga min ka kara bisa ga wato nisfin sai zama baccinka na kashe arba'in ne misali cikin ɗari kashe sittin kuma su ne na kiyamun laili ko kuma ka kasa kashe uku kamar yadda za mu karanta wa aya ta ƙarshe sai ya zama sulusahu au nisfahu au sulusahu ko sulusi ko nisfinsa sai zama ko kuma sulusai nashi to duka dai eh, yadda zaka karkasawa ne gwargwadon yadda za ka ji nishadi gwargwadon yadda za ka ba da, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa idan ɗayan ya tashi zai yi sallah idan ya ji ba nishaɗi yana jin bacci to ya kwanta ya yi baccinsa kada ya je wajen sallah maimakon ya yaba ma Allah ya zagi Allah cikin bacci kada ya je wajen karatun Qur'ani ya je ya dauko waƙoƙi ya rinka karantawa cikin ka sallah Eh, kada ya zo yana sallah ya zo ya faɗi to kaga akwai bukatar ya kwanta ya ba jikinsa haƙƙi don ya ɗan huta ya eh, manzo Allah ya ce ubangijin kana da haƙƙi a kanka kamar yadda kuma idanuwanka suna da haƙƙi a kanka haka kuma jikinka ma yana da haƙƙi a kanka so daga lokacin da ka ji kana da nishaɗi sai ka yi sadda kaji ba nishaɗi kuma to sai ka ɗan kwanta ka huta to shine Allah ke ce masa auzidi alaihi ka dan kara amma fa wajen qiyamul laili warattilil qur'ana tartila ka jiranta qur'ani jirantawa ka karanci alqur'ani wato qiyamul laili ana son a ja doguwar sura ne shi yasa alarmomi ke morewa idan suka tashi za su jefe tsuntsu biyu da singaro daya na farko dai kaga za su samu yin qiyamul laili na biyu kuma za su inganta har da su domin a lokacin da ka tashi kana salloli da sura to wannan sura za ta yi tsayawa a wajenka in ka tashi kana qiyamul leli da sura shi yasa alarmomi duk wata sura da suke gani tana ba su gwali gwali to cikin dare za su hada ta sai su je su maganin ta wannan lokacin sai su rinka janta a cikin dare suna salloli da ita to daga wannan lokacin sai kaga sura ta tsaya musu so wannan shine abinda Allah ke giya muna auzidi alaihi warattilil qur'ana tartila ka daidaita ka jeranta alqur'ani jerantawa ka karanta alqur'ani da sauti mai kyau ka karanta alqur'ani babu dolge a cikin sa ka ba harufa haƙƙin su ka ba kowace madda haƙƙinta kowace gunna ka bata inda ke da gunna ka yi inda babu gunna kar ka yi inda ke da madda ka jata maddul wajibul muttasil ne ko waddu wane ne wane ne duka dai ka je ka ba su a inna sanulqi alayka qawlan saqila Allah ce mu fa muna jeho maka magana mai nauyi ita ce shine alqur'ani muna jeho maka alqur'ani domin qur'ani yana da nauyi lokacin da ke saukowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da qur'ani ke saukowa ga manzo Allah Aisha ta gaya muna tace akwai lokacin da wahyi ke saukowa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin sanyi ne amma saboda nauyi abin da ake jeho masa sai ga jikinsa yana fitar da gumi yana zufa saboda mi saboda nauyin abin da aka jeho masa shi yasa ko lokacin da wa'annan ayoyi suka fara sauko masa ai kun ga hirgita sai da yazo gaban matarsa don lokacin bai saba ba yana cewa dasiruni dasiruni zammiluni zammiluni saboda akwai nauyi sosai akwai lokacin da idan wahayi zai sauko masa zai ji ne kamar wanda aka sa ƙasa aka kwantar da shi aka ɗauko tirela aka aza samansa nauyi zai rinka ji bisa ga jikinsa kamin abun ya sake shi sai ya zama lokaci sai ya fita cikin hayyacinsa sai abun ya sake shi sannan sai ka ji kawai ayoyi suna fitowa ɗaya bayan ɗaya a riga an kare wahayin ya sauko kuma Allah ya bashi ikon har da cewa kamar yadda Allah ke gaya masa cewa لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما haka Allah ke giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ka rinka gaugawa a lokacin da wahin ke sauko tarda kwantar da yi shiru lokacin zai rinka saukowa ana baka ana bita maka ba sai ka zama kana faɗi eh, mala'ika na faɗi ba wai don karka manta mm ishiru kyalewaka mu ne za mu saukan ma da shi kuma mu ne za mu tsare maka wannan alkur'ani Allah ka samu gani to wannan magana ce mai nauyi wahayi abu ne mai nauyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim yake tabbata mana manzo Allah yana cewa shi wahayi yana zo masa ne nau'i biyu biyu akwai lokacin da ke zo masa da wahala akwai lokacin da ke zo masa da sauki domin akwai lokacin da ma mala'ika zai zo masa da surar mutum kuma ya fi zuwa da surar waton ɗaya daga cikin wani eh, sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dihiyatul kalbi diyatul kalbi wani sahabi ne kyakkyawa to mala'ika yakan zo da irin surarsa ya zo ya iske manzo Allah sai karanta masa kamar da malami ke karanta ma ɗalibinsa mala'ika jibril yana karanta manzo Allah sai manzo Allah ji ya haddace kawai sai sai mala'ika ya koma wasa a wani lokaci kuma bai saukowa sai ya wato ya taba eh, jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita ma hayyacinsa sannan wahayin ya rinka saukowa rinka saukowa yana karewa sai wannan abin da manzo Allah ke ji sai ya rabu da manzo Allah yana rabuwa da shi kuma ya riga ya haddace kenan inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai Allah ya ce inna al layli hiya ashaddu da'u wa aqwamu qila to Allah yake ya manzo Allah al layla illa qalila ka tashi cikin dare kai ibada in ba kadan ba to menene dalilin da yasa Allah ya zaban ma dare ya zama kai kiyamul layli ka tashi cikin dare ka yi ibada ka tashi cikin dare ka yi sallah ka tashi cikin dare ka yi karatu alqur'ani me yasa Allah ya zaban ma wannan sai Allah ce inna nashi'atal layli inna nashi'atal layli ai wato faruwar dare daga annasha'a faruwar dare yana faruwa kadan kadan kadan kadan hayyawa to wannan lokacin da kake ganin dare yana faruwa yana tafiya yana tafiya hayya sala hiya ashaddu wada ita ce tafi tsananin sawa ka dace da abun da kake nema wada wato daga alwadau almuwafaqa wato shi yafi daidai kai muwafaqa ga abin da ke zama islahul qalbi abin da zai gyara ma zuciyarka kenan yanayin dare cikin dare ya fi tsananin samun natsuwa da zaka yi karatu alqur'ani kuma qur'ani ya shiga cikin zuciyarka yahi samun biyan bukata da kowace bukata ce a gare ka idan kana bukata ka haddace qur'ani to kai kokarin ka rike dare ya zama ma matiya abun hawa dare zai kama maka sai ka haddace alqur'ani amma kana so hadda qur'ani kana son bacci a to da wahala hadda qur'ani ta tsaya maka in kana son harda to dire zaka rikewa idan kana son ilimin ka ya tsaya dire za ka riƙewa kana son ka gane littafai kana son ka yi ilimin littafai da yawa a kai ba ma littafai na musulunci ba ko ilimuka na duniya fizik ne kake bukatar ka samu a mathematics ne ke wahal da kai a wani ilimi ne ka yi amfani da dare a wannan lokacin za ka ga Allah na maka buɗin da bai ma da rana ba domin da rana bai kai dare natsuwa ba an yi natsuwa cikin dare shi kuma ilimi ya fi shiga a lokacin da ana cikin natsuwa idan ka tsaya yanzu misali cikin gidanka cikin gidanka ka zo da rana kake za ka yi tilawa yan kananan yaraba sabarinka ka samu zuwa da za ka yi tilawa mai kyau har ma matarka ba za ta baka dama ka yi tilawa mai kyau ba har da yan kaji masu ɗan gittawa da dan menene mai gita sai kana cikin tilawa yanzu ne abu na gita dauki hankalinka yanzu kana jin wani yayi magana sai dauki hankalinka to amma cikin direfa fa kowa yayi bacci dan yara sun yi bacci kila uwar gidan ta yi bacci kila waye na sai ka tashi ka yi arwalla ka samu guri ka zauna ka ci gaba da tilawa ba sai ka daga murya don in ka daga murya kuma tashe su zaka yi ko ka hana musu abun nan a'a rinka karantawa a hankali a hankali za ka ji tilawar tana shiga tana shiga tana shiga kana ƙara nishadi kana ƙara nishadi kamin sahiya ko kuma kamin ka kammala za ka ji tilawa ta tsaya gari na wayewa za ka ji iliminka ya ƙara da idan kana level 10 yanzu ka kai level 15 ina fata an gane wannan tilawa kenan karatu alqur'ani kenan haka sallar ita ma sallolin idan kai samu lokaci cikin dare kana sallah natsuwar da za yi a cikin dare kana sallolin nafila ba za ka samu irin wannan natsuwar ba inda ake da rana ne da rana kuma ko da masallaci ne kun ga dai masallaci an yi shi ne don mi an yi shi don ibada to sai ku haɗu masallaci ku zo ku zauna sai ku ce za ku zo ku yi nafila ko kuma za ka zo masallaci ka yi nafila kamin mi kamin liman ya zo a wannan lokacin ba za ka samu natsuwar da za ka samu kama cikin dare ba tuna da rana ne kila ladan yana kusa kila wani na can yana gehe yana karatu alkurani zai dauke hankalinka kila wani abu wani zai gita a masallaci kila ka ji wata mota can da wani kara kila wani abu zai gita nan ka wani kara haka haka abubuwa za su rinka zo maka to me za ka yi shi ne inda cikin dare ne za ka ji komi tsit ba abinda za ka iya tsit kawai sau daga komi za ka ɗauko lokacin za ka same shi shi yasa Allah ce inna na shi a tallaili lalle faruwar dare yanayi na cikin dare a lokacin dare hiya a shaddu wada'an ta fi zama mai tsananin gamsarwa mai tsananin sa a dace a yi muwafaka ga abin da ake son a cimma ko da bukatoci ne gare ka bukatoci kila talauci ya addabe ka ci cikin dare ka gaya ma Allah wannan lokacin ka yi samun budi sai ka ji kana addu'a zuciyarka tana buɗewa kana yi amma da ranar kana addu'a wani abu na gitta maka sai ka ji kawai duk hankalinka ya tafi wani wuri amma can hankalinka duk zai dawo ga ubangiji sai ka ji kamar ga Allah gabanka kana gaya masa Allah bana da kaza Allah a bani Allah bana da lafiya wani nawa ba da lafiya Allah ina da ciki Allah ka sauke ni lafiya Allah ka bani mai albarka Allah kai min ka sake Allah na bude maka Allah na budewa Allah na budewa na bude miki yana bude maka <laughs> ina fatan gane wannan duka wata bukatar taka ya cika wannan dirin ka gaya ma Allah da yarda Allah zaka samu ni budin da baka samu da rana ba wanda sam sam sam ba zaka same shi da rana ba sai Allah ke cewa inna laka fin nahar inna laka na nahar sabhan dawila har yanzu cikin dalilin da yasa muka ce ka zafi dare a wajen wannan qiyamul layli ai inna laka na nahar sabhan tawilan cikin dare cikin rana kana da sabahan dawilan zagayawa mai tsawo zaka shiga nan zaka fita nan zaka je can zaka je can to kaga akwai yawan da zaka rinka yi ko yawa cikin ruwa iyo kenan ko zagayawa ga sarari ko yawa sama duka wannan da rana kana da wannan damar zaka rinka tafiye-tafiye zaka kama jirga-jirga da rana kuma jirga-jirga mai tsawo to da ran da dare fa da dare ko akwai nutsuwa sai ka je da dare kai wannan abun saboda abun da zaka yi manzo Allah kenan ka samu dare ka rinka karanta alkur'ani haka dukkan mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya zaba mu kenan mu rinka tsayuwa cikin dare muna ibada ba kuma an ce da rana kada mu yi bane a'a abu ne da ake nuhi wato da ranan wato da daren yafi shi yafi shiga da ranan kuma ana nema abinci da yawa saudaka eh, yana yiwa nema abinci ya shigaltar da kai amma idan Allah ya baka nasara to akwai wanda abincin sa ke zo masa da sauke a wanda abincinsa ke zo masa da sauƙe kamar ku mata duk abin da za a nemo namiji ya fita zai nemo kina gida zaune kuma ba mamaki kila maki sa a mijin naki ya shi ma kai ne ya tara kila ko shi sai dai a kawo masa Do akwai yanzu mutumin da Allah ya bude ma hanya ko kasuwar ma bai fita sai dai yana zaune ala da ke gani yana ta shigowa kire kire kire ɗaya yana zaune wa tai yana zaune bai zuwa ko ina to kaga Allah ya bude masa to iri ne in Allah ya sa mutumin ya san darajar aure kaga ai matarsa ba za ta wahala ba ba za ta yi wani aiki ba zai dauko mata mai mata aiki zai dauko mata komi kawai iyaka abin da yake bukata gare ta ta yi wanka ta yi kulliya ta dauko qur'ani aka makarantawa da ibada to kaga wannan za ta samu natsuwar ibada kenan za ta samu wannan amma dai duk da hakan nadirin zai fi mi zai yi natsuwa to Allah ka samu gani sai Allah yake cewa wazkur isma rabbika wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wazkur isma rabbika manzo Allah ina saki ni gaya maka musulmi ina gaya muku wazkur isma rabbika ka ambaci suna ubangijinka ambata suna ubangiji kala biyu ne kamar yadda muka sha bayani akwai zikiri na zuciya akwai zikiri na harshe zikiri na zuciya shine duk lokacin da zaka yi abu ka tuna da Allah na nan yana kallon ka in alkhairi ne Allah na ganin ka sai ka ƙara gyarawa idan sharri ne Allah na ganin ka sai ka dena kullum ka dauka Allah na tare da kai to kaga wannan shine babban zikiri akwai zikiri na harshe wanda shi kuma zaka rinka fada zikuran da manzo Allah ya koyar ga sunan da yawa wayanda ke kara maka lada ke kara ma cikelin ɗinka nauyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikurra ne ga sunan wanda ke nuna kambamawa da girmama Allah da tsalkake Allah to ka rinka rike wayannan zikirra ka rinka faɗa su sahi da marice a kowane lokaci ka samu allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan kenan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ka zama cikin wayanda ke ambato Allah tsaye da zaune a kowane lokaci suka samu kansu za su ambaci Allah kamar da Aisha ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambato Allah fi kulli ahyanihi a dukkan halayensa a dukkan yanayinsa wazkur isma rabbika ka tuna da ubangijinka ya manzo Allah ka tuna da ubangijinka ya kai musulmi watabattal ilaihi tabtila ka yanke zuwa ga ubangijinka yankewa bi ma'ana wato ka maida al'amarinka ga Allah kai tsaye karka wani abu ya shagaltar da kai zuwa ga Allah kada wani abu da yauki hankalinka ya raba ka da Allah ka yanke alaka da duk abin da zai raba ka da Allah ka yanke alaka da duk wani abu wanda zai shiga tsakaninka da ubangijinka Allah ka yanke kai tsaye zuwa wa zuwa ubangijinka Allah mai girma da daukaka ka sauka fadar ubangijinka Allah ka tsaya gaban fadar ubangijinka Allah ka gaya masa bukatocinka ka roke shi ka masa kuka ka zubar masa da hawaye ka gaya masa bukatocinka ka roke shi aljanna ka roke shi ya kare ka daga wuta ka roke shi ya kare ka ga dukkan wani bala'i na duniya ka roke shi ya baka dukkan wani alkhairi na duniya ka roke shi afuwa ka roke shi gafara ka roke shi rahama ka koma ma ubangijinka Allah Allah zai soka Allah zai kaunace ka Allah Allah zai kara ma daraja cikin al'umma Allah zai kara ma daraja a can wajen mala'iku Allah zai kara ma daraja a wajensa zaka kara kima a wajen ubangijinka saboda wazkur isma rabbika ka tuna da suna ubangijinka da baki da zuciya wa tabattal ilaihi ka yanke zuwa ubangijinka ka yanke alaka da komai ka ta sama ubangijinka kai tsaye tabtilan yankewa ka ta sama ubangijinka Allah yana jiranka Allah na yana kallonka Allah yana dibi wani lokaci zaka dawo masa koma ma Allah mu koma ma Allah ya bayin Allah kullun Allah na dibin laifin da kake wa Allah yaushe zaka bari eh, yaushe zaka koma ma Allah a wajen ibada yaushe zaka mai da hankali wajen karatu littafin Allah yaushe zaka mai da hankali wajen zikirin Allah yaushe zaka koma ma Allah Allah na nan jiran ka kullu yana dibin ka yaushe zaka dawo ma Allah yaushe zaka bar sabon Allah da kake a can yaushe duka Allah yana nan yana jiran ka ya Allah ka ba mu ikon koma ma Allah sai Allah ya ce Rabbul المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا har yanzu da cikin wa'azin da take yi tana so ta nuna ma wannan Allah da ake son ka koma ma to ba fa abokin wasa ne ba Allah da ake son ka koma ma yana da darajar da ya kamata ka koma masa Allah da aka ce ka koma ma ya cancanta ka koma masa domin shine rabbul mashriqi wal maghrib shine ubangiji mafudar rana shine ubangiji mafadar rana shi ke da sarrafa ranar ta fito lokacin da yake so ta fadi lokacin da yake so haka taurari haka wata duka la ilaha illa huwa ba fa wanda yake bauta ma in ba shi ba saboda ka fattakhidhu wakila ka rike shi shine mai kare ka ka rike shi shine mai tsare ka ka rike shi shine mai baka ka rike shi shine mai hanawa ka rike Allah shine naka shine mai maka komai komi zai maka duk abu da ke bukata shi ke iya yi maka shi na'am la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wasbir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ala ma game da abin da suke faɗa a kanka. wani lokaci su ce ma mahaukaci yi haƙuri wani lokaci su ce ma boka yi haƙuri wani lokaci su ce ma ɗan wuta yi haƙuri wani lokaci su zazzage ka yi haƙuri lokaci su ce mayaudare dai haƙuri ba abinda ba ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sarka idan kana hanyar manzo Allah duk abinda da za a gaya maka kai mami za ka yi sai kai haƙuri don ka yi kaɗan ka rike hanyar manzo Allah ba a zage ka ba ka yi haƙuri ka rike sunan manzo Allah ba ci zarafinka ba ba zazzage ka ba ba ci mutumcinka ba kai wani lokaci ma har sai an nemi fitar ma da rayuwarka amma abin da za ka yi shine kai hakuri wasbir alama yaquluna Maganganunsu da ke bata ma rai kai hakuri wahjurhum kaurace musu kar kai musu abin da suke so kar ka bi su ga abin da suke so kaurace musu amma fa hajaran jamilan ƙauracewa mai kyau akwai ƙauracewa mai kyau kenan akwai ƙauracewa mara kyau arna wayanda kake kira zuwa ga addini akwai kauracewa da baya da kyau kar ka yi wannan kauracewan zuwa gare su akwai kauracewa mai kyau ka yi wannan kauracewa mai kyau zuwa gare su idan ka ga masu sabon Allah arna idan ka san idan ka cakuda da su ka zauna da su kana karantar da su kana shiryar da su za su gane to kaka kaurace musu je ka zauna tare da su domin la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan Allah shirye da mutum ɗaya, khairul laka min umarin ni'am yahi maka dukkan dabbobin da za a baka yahi maka dukkan duniyar da za a baka yahi maka motoci yahi maka duka wasu kamfunan da za a baka in dai mutum guda ya shirye ka. to ka zauna in dai ka fahimci zamanka da su akwai alkhairi zaka jawo su zuwa ga addini to kaka kaurace musu kaurace musu nan wato bai da kyau ka zauna tare da su don mi don ka jawo su to shine ake nufi da wa hajurhum hajaran jamila amma idan ya zama ka fahimci cewa idan ka zauna da su a'a ba sa ganewa a'a kila ma yi musu wa'azin zai sa su ƙara duguyanin su ƙara wuce iyaka su ƙara zagin sunna su ƙara zagin Allah su ƙara zagin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan zama da su bai da wani amfani wannan hulla da su bai da wani amfani ina fata an gane wannan saboda akwai kauracewa mai kyau wanda ake son a yi akwai kauracewa mara kyau wanda ba a son a yi ah, muna da kurakurai da yawa zaka ga mafi yawan asatis mu eh, masu wa'azi addu'atu masu wa'azi ba sa shiga cikin wa'anda ya dace a wa'azi sai kaga mafi yawan da'awar an takaita ta tsakanin mu kawai junan mu mu daya kawa da'awa amma ga wasu can suna shaye-shaye ba ma zuwa mu yi musu da'awa ga wasu can suna abubuwan da ba daidai ba ba a yi musu to kuma abin da ya kamata kenan domin kamar wa'ancan sun yi dace sun yi bukatar ma da'awar duk da alhamdulillah mu ma muna bukatar da'awar amma dai akwai wa'anda masu eh, masu sabon Allah ne kai tsaye masu sabon Allah ne kai ka sani har ma sun hito bayyane suna yi bayyane suna yi amma sai kaga malamai ba sa iya zuwa wai don gudun kada su zage su ah to aka zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballin ta kai ai gon ka je a zage ka kai kuma ka je kai musu wa'azi yanzu an ce ma akwai nan eh, gangaren tasha illela misali nan daidai gulbin nan ana taruwa da marice mashaya ba abinda suke hayaki ɗaya ke tashi wurin nan ana tashan daga ana tashan kwayoyi ana zage-zage sai ku haɗa tim wani lokaci ku samu ɗaya daga cikin malaman islamiyya ce don Allah jagorance mu za mu je da'awa ina wajen masu shaye-shaye <laughs> ku je ku same su ba wani abu za ku yi musu kun suna zazzaune suna shaye-shayen su sai ku same su ku yi musu sallama ku zo ku ce ku zauna Allah shi muku albarka daga sun ce amin amin Allah shirya ku don ce amin amin a ce mun zo ne domin mu gaya muku abinda ubangijinku Allah ya gaya muku don shi Allah yana son ku duk shaye-shayen da kakai Allah na son ka don kai har yanzu dai bawan Allah kake sannan kuma baka da annabi in ba Muhammadu ba ko kana da wani annabi sai ce wallahi babu <laughs> sai to shikenan bari in tambaye ka in tambaye ku da Allah tsakanin ku da Allah ina so in ni muku tambaya don Allah ku gaya min gaskiya tsakani da Allah ake to bismillah don Allah tsakanin ku da Allah wayannan shaye-shayen da kuke yi don Allah iyayen ku na son haka sai ka zai ce wallahi ni dai na bai so wallahi ni ma bai so to ma maka fa wallahi duk ba sa so yace to shikenan yanzu don Allah babanka da ya yi sanadiyan zuwanka duniya da mamakka da ta yi sanadiyan zuwanka duniya yanzu ka zo duniya sun ɗauki nauyinka kana ɗan jariri har ka kai wannan matsayin da ka kai yanzu shi ne maimakon ka yi abin da zai faranta musu rai sai ka yi abin da zai bata musu rai don ka san ba sa so kai da kanka ka ba sa so ko eh to yanzu ka zo ne don ka bata musu rai ko ko dai ya kamata kai abin da zai faranta musu rai sai ka biya don Allah kana da mata eh matarka don Allah tana son wannan abin da kake shaye shaye nan a'a to ba shi ba don Allah kana da yaya eh sun taso suna jan kanana don Allah yanzu kana jin dadin yaran ka kanana su taso a ce baban su mashayi ne don Allah su yaran za su ji dadi a'a so don Allah yanzu yan kananan yara duk wanda ya taso daga cikin su ko fada yayi da dan abokinsa sai ka ji ko ne wani dan mashayin nan ko ai baban wani shaye-shaye yake yi don Allah kai ka ja a zage shi koko to laihimmi yayi ma da zaka ja mai zagi lahimmi yayi ma ka bi su a hankali kana karantar da su kana musu nasiyoyi kana musu nasiyoyi a ƙari da wannan wajen yan uwansa da ba sa so yana shaye-shaye eh, wajen matansa da ba sa so yana shaye-shaye sai ka dawo yanzu wayi ka Allah to Allah da yi ka yanzu bai so wannan abin da kake yi yanzu ya kamata ka zo duniya ka wa Allah abin da baya so yanzu ka tabbatar da zaka koma gaba Allah fa in ka koma gaba Allah fa yanzu sai ce ma na haramta ma shaye-shaye amma ka je ka yi na baka abinci na baka abin sha na baka iskan da kake shaka na ma kunnuwa na ma baki na ma komai da komai bakin ka da ni ma na ma ne don ka je ka karanci alkur'ani don ka je ka yi zikiri don ka je ka yi aikin alkhairi don ka je ka yi kaza don ka je ka yi kaza da shi kai amfani da shi ka ci abinci mai amfani gare ka sai kai amfani da bakin ka ɗauko abin da ke cuta maka ka saka ma wannan bakin wanda zai cuce ka a duniya ya cuce ka a lahira yace yanzu nawa kake kashewa ga shaye-shayen nan sai kaji ya ce wani ya ce ma wallahi kullum sai ya kashe 500 wani ya ce wallahi sai ya kashe 1000 wani ma wallahi 2000 wani in ka bashi 2000 wallahi bi suna karewa wajen shaye-shaye ɗaya rana ɗaya rana ya ce to yanzu 500 ɗin nan da kake kashewa da kullum 500 ɗin nan asusu kai kana sawa ciki kana sawa idan kai kwana goma kaga dubu biyar kenan to dubu biyar dinan don Allah in ka ɗauko ka ba matarka kace don Allah ta je ta je wani ta je ta sayan ƴaƴanta abinci ta je ta yi musu wani abu don Allah ba za ta ji daɗi ba za ta ji daɗi to maimakon ka yi mata hakan sai ka je ka sai abin da zai ɓata ma kwakwalwa zai cuta ma a gangar jikinka ma kanka baka amfana ba matarka ba ta amfana ba ƴaƴanka ba su amfana ba duk abin da ka bido bai da tasiri in kana samun dubu goma a yini to dubu goma nan sai ka hidda dubu biyu don shayi-shayi dubu takwas kila su za ka amfana sauran duk sun zama gabanza wani ma taba yake saya da kudi ne fa amma sai ɗauko wuta ya kunna mata wuta ke yanzu da za ka ɗauko naira dubu ɗaya ka kunna mata wuta don allami za a ce ma ce kagon ga mahaukaci na to yanzu ka sauta ba dubu biyu duk kunna mata wuta ba ka zama haukaci ba ka ga zama haukaci so ire-ire wannan sai kaga kana musu wazi da yarda Allah da yarda Allah da wahala da wahala ka wa mutane iri wannan nasiha ka yi musu iri wannan karantarwa Allah mai girma da ɗaukaka bai saka shiriya cikin ɗaya daga cikin ku ko biyu ko uku ko hudu ba in duka ba su in duka ba su shiryu ba gobe dawo a hankali sai Allah shirya duk bai ma yiwa ake ba wanda ya shiryu bai yiwa ga malam Junaidu nan mun taba zuwa cikin wata makaranta ta boko a cikin wannan gari na Sokoto muna patrol tare da yan hizba muka iske wasu an yi gungu cikin makaranta Allah a makaranta boko sun cika aji anna ba abin da ake shaye-shaye hayaki da ke tashi ciki sai yan hizba suka kofar rago aka sharɓa kusan mutum bakwai a takwas mutum takwas aka kaɗo su mota aka zo da su aka kawo min su ni bi su da nasiha haka haka wadda kuka ji na ɗauko wannan ina musu nasiha sai kaga mutum yana zubar da hawaye sai ga mutum yana zubar da hawaye yana kuka yana kuka ƙarshe sai ka ji ya ce malam Allah saka ma da alkhairi duk rayuwata ban taɓa samu wanda ya mina sayar da kai min yau ba kuma wallahi na gane illar wannan abun kuma na ma alkawali wallahi ban karawa akwai wanda an yi caji ne gaba ɗaya duk dagar da ke ga hannu ne da ƴan ƙwayoyin da ke ga hannu ne duka ƴan hisba sun yi caji ne duka sun hishe sun hisuwa ashe ya sa wata nan karkashin kusa ga kaya <laughs> ya hada kaya da kaya ya sa nan kaga ba za a yi kaje ka eh, kai cikin ɗi ne wannan wurin ba su gane ba da ni mai nasihohi ni mai nasihohi yana zubar da hawaye yake malam bari in gwada ma alamar na tuba ma Allah daga yau yace dukkan hizban ka sun bincike ni ko ina sun kamshi wadda suka iya gane wato amma akwai wata wadda ni boye bari sai haka kawai wajen zariya kawai sai ni ga hishe ta yace ka gane ta yace ta saboda ka daga yau na barta daga yau na barta kuma ya barta din domin yanzu haka ina haduwa da shi kuma duk sanda ni haduwa da shi ya tari ka san a huska ta ba ta mutane ta ba ta ibilisu-ibilisu ce sai gashi yanzu ya koma mutum lahiya lo huska ta koma normal to ba shi ba diyewa sun shiryu amma fa bayanin har da ya kuka wa wurin ya shiryu ba walla akwai inda sun yi dai kukan ne lokacin amma suna hitowa suka koma haduwa da abokaninsu wala shi kenan sai kuma aka sake nosawa kuma aka ci da tafiya Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu to akwai bukatar kenan me akwai bukatar mu rinka shiga irin wa'annan muna musu dawa akwai wasu gidan yari wasu na nan gidan yari wasu laifuka suka yi wasu manya-manyan laifuka wasu kananan laifuka ana cewa gidan yari wajen gyaran hali ne so ba mu cewa ba gaskiya ne ba amma dai mafi yawa wanda ke zama gidan yari gaskiyar magana in suka fito daga ƙara lalacewa suka yi kuma yana da alaƙa da cewa malamanmu ba sa shiga suna musu dawa idan aka kai ka daga kai sai masu ɗamarar nan masu ɗamarar nan mafi yaha ba malamai ne ba kai wasu ma su ma kansu shaye-shaye suka yi ina tabbata ma shekaran jiya na shiga wata ma'aikata ma'aikata ce ba zan faɗi ta ba a nan cikin sokoto bayan an sha ruwa cikin wannan wata na ramadana na shiga ko da nije sai ni iske akwai masu gadi a wannan ma'aikatar kuma inda ke gadi na wasu ɗauka su aka yi wasu kuma jami'an tsaro ne civil defense ne wane ne aka ɗauko suke gadi wannan guri wallahi da nije ni iske su da su masu ɗamarar su civil defense ɗin da ƴan sandan da masu gadin gada ake biyan albashi da wasu wayanda suke su kuma ba su da alaka da ma'aikata kawai da abin da ya kawo su kenan wannan tarasar da za a yi duka an kaɗu an zauna ba abin da ake illa busa hayaki da jami'an tsaro fa ana ta shaye-shaye a cikin ma'aikatar wai kuma gadi aka ce su yi to ire iren su wasu ne za ka samu a gidajen yari akwai na kwari da yawa cikinsu har malamai akwai amma ana samun irin wayannan kuma wa'anda ba su da wannan su ne suka fi mu'amala da wa'annan mutane so daga babu magana a gyara musu hali kawai dai za su ci gaba da zama wannan gurin da in yana jin tsoro a ce mai ya gidan yari to yanzu an riga an ce kowa ya jiya ya yi gidan yari saurin ka bai tsoro uban kowa yanzu zai iya zai ci gaba da abunsa sai kaga an kamo shi an kai shi an sake sako shi ya sake komawa an sake sako shi rabi rayuwa waje rabi rayuwa gidan yari kuma bai bari to amma me ke sa ya bari malaman musulun ka shiga suna yi musu da'awa malaman musulun ka shiga a ja musu ayoyi a ja a nuna musu kuma a rinka karantar da su mutum zai shiga cikin gidan yari an yanke mai shekara uku cikin gidan yari ko da ya tafi ko alifin bai iya ba in kuna shiga kuna bude makarantun ne nan kuna karantar da su wallahi malam sai kaga wanda bai da ko alifin ko da yake dawa sai ya zama malami ko da yake dawa sai ya zama mi sai ya zama malami sai ji yana ya dashi ma kai ne ya zama ustazu mai wazi da dama an samu haka so akwai bukata in muka ce masu laifuka za mu ɗari rinka jan jikinmu gare su ba ma kusa-kusa gare su ba za su samu yi musu to wa zai musu dawa wa zai musu dawa ka fito a cikin shiya cikin anguwarku musamman cikin anguwa can maciki inda abubuwan eh, Allah da ya sauka ko da kake fitowa sai kaga kawai yan yarinya tsaye bakin kofar gida kuma bakin kofar gida babanta ya sani mamanta ta sani yan uwa sun sani tana tsaye tare da namiji namijin na ba ta ba ana hira karfe daya eh, eh, karfe takwas tara goma sha ɗai sha biyu na dare sha biyu na dare za ka iske su in ma kana son ka kama su ka bari daga goma sha ɗai ka fito na dare shi yasa lokaci in za mu fita faturon na ɗan hizba sai ce mu bari sai cikin dare mu hita <laughs> ko da ake fida mala sai ka iske wannan callake da wancan wancan callake da wannan wannan callake da wannan ba abinda aka in ba fasikanci ba to mina na zaka gaya mata wannan lokacin wani ɗaya daga cikin malaman mu ne na sara malam Aliyu Laddani ko wani ne cikin je malaman jihar Kebbi wata rana sun je wa'azi sun dawo tsakiyar dare malam mota ta aje shi zai gangara zai je gida ko da yazo sai iske wata yarinya tare da saurayin ta tsaye ana manne da juna sai ce kai mina na kakai nan yace wallahi wa'azi ni kai mata <laughs> wai wa'azi yake mata to akwai bukatar ire-iren wayanna a rinka mun sani mun sani akwai akwai marasa mutumci daga cikin su da yawa idan ka je zaka yi musu wa'azi za su zazzage ka amma dai ka tuna da abin da Allah ce wasbir alama ya kuluna za su zage ka wani lokaci ma za su jefe ka wani lokaci za su yunkuri ma za su buge ka amma dai kai don Allah duk wanda aka cuta ma don addininsa to zai samu lada fiye da da ba a ma cuta masa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa almu'minu alladhi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min almu'min alladhi la yukhalidu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da ke hulɗa da mutane su cuta masa ya hakura yahi mu'minin da bai hulɗa da mutane ballinta ma su cuta masa ya hakura duka mu'mine ne fa amma wannan yahi wancan yi wa in yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki wannan matakin kada mu rinka zama cewa kawai a'a ai wayennan saboda yan shaye-shaye ne mu nesa nesa da su wayennan mazinata ne mu nesa da su wayennan karuwai ne mu nesa su wallahi wata karuwancin da take dole daina in ana bincike in ka bincike ta zaka gano cewa dole dai ne kai ta ga wannan karuwanci wata auren dole aka yi mata wanda ba ta so wata da aka aurar da ita ga mijinta mijinta dukanta ya kama yi kuma ya zo yake kuma bai sakinta kuma bai bata abinci shi yasa ta gudu ta bar gida ne ta je ta kama karuwanci ya yi mata zama aure akwai su da yawa wata kuma talauci ne ba ta samu mai aurenta ba iyayenta ba su da nauyin ba su iya daukar nauyinta ba ta da abin da za ta ciyo ba ta da abin da za ta ci gobe ba ta da sana'a shi ke sai ta samu wanda shi kuma ba auren ta yake so ba so yake kawai amfani da jikinta ya sallame ta kuma ba wadda za ta yi dole sai ta tana farawa wasa wasa wasa wasa sai ido sai zuciya ta bushe kawai shi ke har ta saba to ana neman tanzu take zuwa neman da dama akwai su to ire-iren su duka da za a rinka har hada su kuna musu nasihohi da za ku rinka kun san inda suke matsayin ku ce to wanke gidan wani mun san harkar mun san abin da suke yi a kira su yau kawai abin da muke cewa yau rana ce kawai da za a wa karuwai wa'azi sai ku tara su sai sun taru sai ku zo don Allah ko wace ta gaya muna akwai wadda ke da bayan ƙara wa'azi tsakani da Allah akwai wadda ke bukatar tuba tsakani da Allah wadda kuma duk ta tuba to gwamnati za ta taimaka mata da wani abu in dai tsakani da Allah ne wallahi za ku samu masu tuba da yawa da wasu dole ɗaina sai ta ce to ita dai abinda take bukata tun na bata da sana'a in ba wannan ba to a bata sana'a sai ta bar waka sana'a nan kuma sai kaga an bata sana'a kuma sai ta bari so akwai bukata ire wannan a rinka kusa gare su ba nesa nesa ake da su ba shi yasa qur'ani yake cewa wahjurhum hajaran jamilan ka kaurace musu wa mai kyau ba kauracewa mara kyau ba wancan kauracewa da zaka kaurace musu gaba ɗaya baka ba mai kyau ne ba a'a ka shigar su ta wajen mi ta wajen dawa amma a kauracewa mai kyau anan shine ka nisanci aikin da suka yi e ka shiga cikinsu domin ka yi musu nasiha to kada bunsuru ya je mi ya je barbara ya dawo da ciki Ina wata gagado nan to shine hajaran jamilat Allah ka samu gani to yanzu shikenan an an an yi bayani game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ci ga abin da ya kamata yayi to akwai arna su ko suna nan suna biye da kai da wani wato abin da Bahaushe ke cewa jaki duwo da kai da shi sai ya ci kara duk yadda manzo Allah ya iya hikima aka bashi hakuri aka guda mai ga yadda zai ko yayi hakan to sai dai an samu arnan da ba su yadda da shi ba sai Allah ce gabanni da wazarni wal المكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الله يتي manzo Allah kai wa'azi kamar yadda muka ce maka kai hakuri duka to ka ci da hakurinka akwai ke karyata ka cikin su akwai wanda muke zagin ka cikin su akwai wanda ke cutata maka cikin su to wayannan kakkace zaka rama kakka ware damti a gani ka kana dambe da mashayi kar aga ka a'a kar kai haka ka banni da su kawai wazarni wal mukazzibina ka kyale ni da masu karyatawa kai dai kai abun da nake maka to hukunci yi musu hukunci banni ni zai hukunci inji wa inji Allah wazarni wal mukazzibina ulil na'ama ka banni da masu karyata wannan masu ni'ima da ni wa ni'ima ni ba su dukiya ni ba su mulki ni ba su daukaka amma suka zo suka karyata ni suka karyata ka banni da su wa ma'ilhum qalilan dan jinkirta musu kadan kwana nawa kwana nawa suna a hannunmu ai yanzu ma a hannunmu suke kyale su kawai duniyar ma kwana nawa za su yi cikin ta mulkin kwana nawa ne kudin kwana nawa ne banni da su kawai sai sun gwammace ba su yi mulkin ba sai sun gwammace dukiyar ma ba su same ta ba sai sun gwammace ba su ma zo duniyar ba banni da su sai Allah ya ce a gaba inna ladaina ai inda abin da ya sani ke maka kyalin da su don ka sani su sani inna ladaina an kalan wallahi muna da azaba muna da azaba muna da ukuba an kala bala'i muna da shi wajahima muna da wuta mun iya azaba muna da wuta mai zafi wadda aman za ku satin muna da abinci mai makara wanda za mu ba su yana nan mu aje musu na aman abinci ne amma za gusa wanda ke makure su mai zafi karce ma wa azaban alima muna da azaba mai raɗaɗi mai ta fata muna da shi to me kake gaugawa kai mi za ka iya yi musu wanda mu ba za mu iya yi musu ba azabar kai ba azaba ce ba ta mu azaba bari mu yi musu muna da azabar ta wuce ka ta wuce ta su ban mu da su a yau ce za a yi musu wannan azaba sai Allah ce yawma tarjuful ardu sadda kasa ke girgiza ranar da kasa za ta girgiza sadda kasa za ta girgiza wal jibalu su ma duwatsu za su girgiza wa kanatil jibalu duwatsu za su zama kasiban kamar tulin yashi biye da suke da karfe za su koma kamar tulin yashi mahila mai bajewa a ƙasa za su zama tulin yashi mai bajewa a ƙasa sauraka a wannan rana za su gani cewa annabi ba abin karyatawa ne ba za su gani cewa ƙura'ani ba abin karyatawa ne ba a wannan rana saboda ka bi muna yi haƙori mu jira wannan lokacin sai Allah ya ce إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Allah ka samu dace bari mu bai wa'annan ayoyi sai gobe insha Allah a wani makaranta daidai Allah shi bada da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna Allah ka saka mu cikin wa'anda za a yantawa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata Ramadana idan akwai tambayi sai ya zo a karanta muna mu amsa Masha Allah, alhamdulillah, Allah ya saka malam da mafificin alkhairi kuma ya ba mu iko da aiki da abin da muka saurara mai tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum malam allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam tambaya ta ita ce menene hukuncin family planning wanda mata ke yi da zimma sai sun ja shekaru sannan su sake haihuwa da kuma hukuncin matar da ke cewa ni yaro uku ko hudu kawai sun ishe ni ina jin ko jiya mun yi wannan bayani ne ko shekaran jiya ina ji ran jima ne a ran ka aiba mun mu yi karatu ba sai dai alhamis ko eh ba shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana bukatar ka aure alwadud alwaluda mai son ka sannan kuma mai haihuwa haka manzo Allah ce in zaka aura ka nema alwadud alwaluda mai sonka kuma mai haihuwa wadda kake so kuma take sonka ka kuma mai haihuwa ka aure ta fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah domin ina bukatar ran tashin kiyama al'umma ta su zama masu yawa domin mace lokacin da zaka aure ta eh, in ba ta son ka ko kai ba ka son ta zaman ba zai yi ba wadda ma kake so kuma take son ka ya aka zauna ballinta wadda ba ta son ka shi yasa manzo Allah zaba maka wadda ke son ka na dai kenan na biyu sai ya zaba ma mai haihuwa shi kuma dalilin haka saboda a samu al'umma manzo Allah su yadu da yawa to idan ya zama annabi ya yi wannan yana da cikin dalilan auren to banga dalilin da zai sa kai ka ce ya'ya uku ke bukata ba banga dalilin zaka cewa ya'ya biyu zaka kake bukata ba eh, a'a dalilin ka guda ne shine cewa a kai arzikinka bai isa ka haifi ɗa goma ba arzikinka bai isa ya haifi ɗaya biyar ba guda uku ne kawai sun isa su ɗai kake iya kulawa da su sauran ba za ka iya ba wannan duka ba daidai ne ba kuskure ne kuskure ne idan ya zama baki kina samun matsala kina rurrutsa rurrutsan yana wahal da ke yana wahal da 'ya'yanki da zaki haifa to wannan ba laifi ne ba ki dan tazara domin ki samu lafiya da ƴaƴanki amma ba wai ki hana haihuwar ba gaba daya ko kuma a'a ki ce ai ni wallahi ban haihuwa ƴaƴana za su rinka ba da shekara biyar biyar ko shekara bakwai bakwai ko shekara takwas takwas in dai in dai ba wata illa a gare ki ta lafiya ba wannan baya halatta ina fata an gane wannan wallahu ta'ala alam mai tambaya ta gaba tana tambaya ne akan eh, alamomin da mace ake gane ta balaga idan suka fara bayyana ga mace kuda ɗaya daga cikinsu kamar fitar gashin hamuce azumi zai zama dole gare ta koda ba ta fara al'ada ba e wannan ma na ba da amsa sai na ko nan ko kuma tafsirinmu na dare cewa alamomin balaga ba ɗaya ne ba alamomin balaga na maza da na mata ba ɗaya ne ba suna da yawa amma dukkansu idan ɗaya ta bayyana to ta wakilki sauran fitar nono ga namiji ko mace alama ne na balaga wajibi ne kai azumi ko ke azumi a gashi hamuta ko na mara alama ne na balaga na namiji ko mace fitar da mani alama ce na balaga na namiji ko mace haila alama ce ta balaga ga diya mace wayannan duka ɗayansu ya bayyana ga mutum wajibi ne ya yi azumi wajibi ne ya yi sallah kuma ya zama cikin mukallifin balagaggu wannan tana eh, tana tambaya ne akan cewa menene hukuncin yin eh, falalayin addu'a a rauda Ra'uba ta wadda manzo Allah ke cewa ma baina mimbari wa masjidi raudatun min riyadil janna Ra'uba masallacin manzo Allah ne a wannan guri yana da falala ga addu'a domin manzo Allah ke masa raudatun min riyadil janna wani dausayi ne cikin dausayin aljanna saboda yana nan kusa ga cikin masallaci yanzu yana cikin masallaci kuma masu kulawa da masallaci ruhe shi suke yi sai can wani lokaci a bude yan ka bude suka gana dididididi a shiga wurin nan amma dai ba wai dole ne ba duk inda kai sallah cikin masallacin manzo Allah kai addu'a Allah zai karba maka ba dole ne sai wannan wuri zaka yi addu'a ba kuma ba dole sai ka shiga wurin ba eh, ina fata an gane wannan saboda in kai addu'a na Allah zai karba maka in kai addu'a cikin masallaci Allah zai karba maka wallahu ta'ala na wannan tambayar ta shine eh, matsalar zuwan jini lokacin kusan da asuba jini ya ɗauke mata amma lokacin ta bai yi ba na adadin kwanakin da take yi to sai dab da asuba jini ya ɗauke mata to kuma ga shi cikin ramadana za ta tashi da azumi amma ga shi ta kwanta ba ta da niyayyen azumi gobe don ta san cewa kwanakinta ba su ba su yi da ba to menene matsayin azuminta a wannan a kuskure ne wannan akwai wadda kwana bakwai take misali to sai ta yi kwana biyar sai sannan kami a ya tsalla kami a su ba sai jini ya ɗauke mata to ba ta cewa tunna ba su kare ba a sai sun kare a ba jini da ya ɗauke ba a za ki dau azumi in ya dawo ki aji in bai dawo ki cigaba da azuminki wannan shine a wajibi karka ce a ah, ai ba dole ne sai kai kai kwana bakwai ba ina yi wa kamin kwana bakwai ya dauke ya saba ma al'ada ki ina fata an gano na saboda kada ke ga ya dauke kawai ki da wazumi idan ya zama ya dauke ne kamin alhijir ya to sai ki da wazumi wallahu ta'ala ala saboda lokaci a nan za mu dakata da tambayoyi, insha Allah sai kuma gobe in Allah ya kai muna rai da lafiya za a hada da sababbin da aka samu insha Allah